Makarantun firamare da dama da suka fuskanci matsalar kwanciyar hankali tsawon shimfiɗar kogin Komadugu an gusar da su daga inda suke wannan gushin ya haddasa matsaloli kamar kai da kawowan malumai ba da karatun a wa'annan makarantu inda suke bara darasi nesa ga mahalin nasu ga shaidar wasu daga cikinsu. Muna cin karo da yawan matsaloli ballantana ma barazana. Kowace rana muna ɗaukar mota haya mu je mu dawo kuma a ba ma samun ko dala na kuɗin kuzari shine babbar matsala ko ba komai dai gwamnati ya kamata ta wani abu a saka tsaro a cikin yankin wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun baiwa malamai wani abu amma wasu ba samu alhali kuwa duka malamai boko na jihar difa ne abin ya shafa bisa wani al'amari malamai suna wahala saboda idan kuka ɗauki kuɗin sufuri a wani karo kana kashe jika talatin jika ishirin kenan tare da albashinmu da bai taka karya ya karya ba a gaskiya sai a hankali akwai wasu da suke cewa akwai ong da suke ɗaukar nauyin abun amma sai dai har yanzu ko da yake ban daɗe da na zo a cikin gundumar ba amma a hali yanzu ban ga komai ba a cewar Hassan Hamza daraktan kula da bada karatun firamare na yankin Difa mahukuntan yankin tare da taimakon abokan hulɗa na tallafawa malaman karantarsuwar inda ake basu jika 25 kuɗin mota. Muna da makarantu 191 a cikin waɗannan makarantu akwai masu haɗari saboda makarantu ne da suka sha fama da hare-hare. Don haka ne a nan dare muka samu wani tsari na ci gaba da aiki na tsawon kowane yana damar ya dawo a cikin yankin da yake da tabbacin tsaro. Wannan kuwa akwai buƙatar kuɗi. Tun lokacin da tashin hankali ya barke UNICEF ta baiwa malamai wani dan alawus na kuzari da jika 25 a wannan shekara ma muna duba yadda za mu haɓaka tsarin ga wasu makarantu na basu kuɗin sufuri saboda mun tabbata wannan dan alawus na kuzari da ake basu bai isa a zuwa ranar yau ba makaranta ko guda da ke rufe a cikin yankin difa a faɗar hassan hamza